sannan nau'i na biyu shine riwayatu rawi mu'ayyan an shekhi mu'ayyan ne rawi ya ruwaito ruwaya ya kaɗaita da ruwaito wannan ruwaya kuma ya ruwaito ta daga malaminsa kuma malaminsa kaɗai ya ruwaito wannan ruwaya rawi shi kaɗai ya ruwaito wannan ruwaya shi kaɗai ya ruwaito wannan ruwaya baki ɗaya wannan kuma malamin sa da ta wannan ruwaya daga gare shi kuma malamin sa shi kadai ya kadaita da ta wannan ruwaya ina fata an fahimci wannan misalin wannan hadisi kama hadisin da abu dawuda da imamu tirmidhi sun tafi tasowa cikin sunan naku da sunan nasu da isnadi ingantacce sun fitar da shi min tariki sufyan bin uyayna shi kuma ya fitar da shi daga hanya wa'il bin dawud an ibnihi bakar bin dawud an ibnihi bakar bin wa'il an ibnihi bakar bin wa'il an zuhuri an anas radiyallahu anhu wannan isnadi shi da gun mamaki mahaifi ya ruwaito daga ɗansa ko sa akwai wannan nau'i cikin ulumin hadisi riwayatul abna anil aba to wannan yana cikin nau'in cikin yin sallai da malamai ke basuwa saboda wannan hadisi sufyan bin uyayna ya rawaito shi daga wain bin dawud shi kuma wain bin dawud ya rawaito wannan hadisi daga ɗansa baka bin wa'il shi kuma baka bin wa'il ya rawaito wannan hadisi daga imam az-zuhri rahimahullah imam az-zuhri rahimahullah shi kuma imam az-zuhri ya rawaito wannan hadisi daga anas bin malik radiyallahu radiyallahu anhu يرويته وانا حديث لك أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ينأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على الصفية في صويق وتم سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا أي وليمة لو كتن يا أول الصفية ما تفسر لو كتن يا أوليت يا أي وليمة دقاري دقما آه، دقين معنى أجند يا أي وليمة دشي شيني دقاري kamar irin na tuwo ko na sha ko a dama a sha haka da kuma da to wannan hadisi idan mun ka dubi isnadi ne kamar da ibn fasir ya ambata yake cewa da bihi wa'il bin dawud da bihi wa'il bin dawud cewa wa'il bin dawud shi kadai ya ta da ta wannan hadisi daga ɗansa baka bin wa'il baka bin wa'il walan yarwi anhu illa sufyan bin uyayna sannan kuma shi wa'il bin al-zawud babu wanda ya rawaito wannan hadisin daga gare shi face sufyan bin uyayna to kun ga nan تفرد به راوي معين عن شيخ معين راوي سفيان بن عيينة يا كأيت درويت وانا حديثي دقاء وائل بن Dawud kuma shi Wa'il bin Dawud shi kaɗai ya ruwaito wannan hadisin daga ɗansa eh, Bakar bin Wa'il ina fata an fahimci wannan to wannan shine eh, misali da hadisi da ruwayatul rawi mu'ayyan an shekhi mu'ayyan sannan za kara baku misali da hadisin inna mal ko shi yana shiga ciki hadisin Umar قال البخاري حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية هل هو قرشان حديثي فوانا إن كان إن كنت جدي وانا إسنادي كما يبدو من شام من يتاوى إن كان جدي وانا إسنادي تفرد بروايته عن عمر alƙama bin waqaf duk almajiran umar baki daya babu wanda ruwaita wannan hadisin face alƙama bin waqaf daga umar biyu tafarrada bi riwayatihi an annabi sallallahu alaihi wasallam umar baki daya duk sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wajen dubu dari da wani abu babu sahabin da ruwaita wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face umar kawai to wannan kwashi na shiga cikin garibu mutlaq da kuma wannan alfad al muqayyad to wannan shine takataccen bayani game da hadith al alfad to sai mu shiga nau'i na gaba wanda shine an nau'i mafi wahala a cikin ilimin hadisi shine hadith al ma'allal yana daga cikin kamar da sha bayani ba duk malamai sun kai magana akan illa ba ba duk malaman hadisi sun kai magana kan illa ba malaman yan kaɗan daga cikin malaman hadisi sun kai magana kan illa saboda wahalarsa kamar waɗanda sun kafi shahara kamar irin malamin imam al-bukhari ali bin abdullah al-madini da kuma almajirinsa muhammad bin isma'ila al-bukhari da kuma irin imam ahlus sunna ahmad bin hanbal da kuma abu hatim razi da kuma wanda fi shahara a wannan nau'i shi ne imamu daru kufin rahimahullah to mala ya ce wa ma bi illatin zunubin aw khafa mu'allalun inda hum qad urifa mala ya ce wa ma bi illatin duk wani hadisi wanda illa ta shiga a cikinsa gumuri wannan illa ta kasance mai tsakakkiyar illa wadda take da nauyi aukafa ko kuma wannan illa ta koyi ba a iya ganin ta mu'allal to wannan shi aka kira hadith al mu'allal inda hum inda hum qad urifa hakika ka san wannan ta'arifi kamar da ke a wurin malaman hadisi ma'ana inda hum a wurin malaman hadisi ma'ana ka sani wannan shine hakikanin ta'arifin illa a wurin malaman hadisi zan sake fassara baiti wa ma bi illatin gumudin alqafa duk wani hadisi wanda illa ta shiga cikin sa gumudin wannan illa ta kasance tabbacciyar illa da nauyi aukafa kuma wannan illa ta kasance a ɓoye take cikin isnadin mu'allan ta wannan shi yake kira hadis mu'allan inda hum qad urifa hakika ka sani wannan shine ta'arifin illa a wurin malaman hadisi to wannan shine abinda malam ya ambata game da hadisi ma'ana hadisin mu'abbal abinda za mu fara bayani shine me ake nufi da illa al'illa kafin mu bada ta'ari hadis al mu'allal menene ta'arif al'illa a wurin malaman hadisi an kace al'illa sababu غالب خفي اعتقادهم في صحة الحديث ولا شيء أجد على مرسك بعد تعريف الأولى سبب غامض خفي قادر في صحة الحديث سبب غامض خفي قادر في صحة الحديث معنى ولا أبو لي karkarke abu wanda نوي كما kuma wanda zai soke ingancin hadisi wanda zai sauke ingancin hadisi wato ta an ce mai gami sakatse wato abin na da wahala ko ka shiga ciki sai ka daɗe kafin ka gane sannan ta an ce mai hafi wato abin ɓoye yake qadimun fi sihhatil hadisi kuma yana soke ingancin hadisi wanda zaka bibi hadisi zahiruhu sihha in ka diba a zahiri ya cika shurut hamsa amma wannan asabar alhafi sai ya zo ya soke inganci wannan hadisin ba tare da ka gani shi ba sababun ghalidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadith sababun ghalidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadith wannan shi ne ta'arifin al'illa sai mu dawo ta'arif hadith al mu'allal hadith al mu'allal yanzu fahimci illa in muna magana illa muna magana illa a wurin malaman hadisi kada ka ɗauki ta'arifin illa lokacin ina ba ta an fahimci wannan muna magana akan al illa ta'arifuha inda al muhaddisi idan malaman hadisi ce al'illa abinda suka yi sababun ghanidun khafiyun qadirun fi sihhatil hadith to wannan shine abinda malaman hadisi suka yi shi da illa wato wani sababi ne hakkakken sababi kuma koyayye wanda ke soke ingancin hadisi to sai mu dawo akan ta'arif hadith al mu'allal hadith al mu'allal كما يدى معلمات سنك بعد تعليق انت هو الحديث الذي هو الحديث الذي وقع فيه لإلا وقع فيه لإلا تقدير في صحته تقدير في صحته مع ظاهره السلامة منها مع ظاهره السلامة منها هو الحديث الذي وقع فيه الا هو الحديث الذي وقع فيه الا تقدير في صحته تقدير في صحته مع ظاهره السلامة منها مع ظاهره السلامة منها wato shi ne hadisin da illa ta faru a cikinsa wannan illa sai ta soke ingancin wannan hadisi ma a zahiru a salamatu amma in ka zahirin wannan hadisi za ga cewa babu wata illa ciki da zahiri in ka diba za a ga hadisi akwai sanat akwai adalatul ruwa akwai adamu shuhud duk za ga haka za ga ya cika shuruɗa ya kamata a kiri wannan hadisin ingantacce shi yasa malamai sun ce zahiruhu as-salamatu minha in ka dibi zahirinsa ta hanyar isnadi wannan hadisin ya kukuta daga wannan illa amma tana nan ciki koye kuma tadarka ke ingancin wannan hadisi tadarka ke ingancin wannan hadisi to wannan shine ta'arifin hadis al mu'allal to eh, akwai malamai sun kasta illa kashi biyu ma'ana akwai ajinasul illa wannan ba zan shiga da ciki ba saboda abu ne mai yawa mai tsawo abinda za raka za a kai ne saboda shi eh, shine kawai nau'aini min samun illa shine mu'allal fil sanad wa mu'allal fil mata sai in bada misalai akan haka to za ku ji yadda illa ta kasance ta koyi ga malamai manyan manyan malamai na hadisi sai kaɗayan daga cikinsu sun ka gano da sun kai bayani a kan cewa hadisi da inganta ba kamar yadda za mu ji cikin da to kamar yadda ce abinda zan raka za a kai ne shi ne kawai a samun hadis al mu'allal Shi shine yankafin ila ismaili al mu'allal fi sanad wa mu'allal fi matan saboda adina illa kuma imamu hakim ya ambaci kusan guda arba'in ita da ba ta an gane saboda haka eh, in mutum na son ƙarin bayani na iya ba ma'arifatu ulumul hadith na imamu hakim an ne sabu to amma abin da zamu rakaza a kai ne yanzu shine akan aqsamul illa al-aqsam eh, hadith al-mu'allal al-mu'allal fil sanad wa al-mu'allal fil matan na farko al-mu'allal fi sanad idan mun ka ce al-mu'allal fi sanad kamar da muka ba da ta'arifin illa wato a samu illa ta faru a cikin isnadi za ka karanta isnadi cikin wannan isnadi akwai illa amma ba ka iya gani ba ka iya gani wannan illa cikin isnadi akwai illa amma ba ka iya gani amma wannan illa ta riga ta ce inganci wannan isnadi saboda haka idan isnadi bai da inganci wannan yana tasiri akan matani idan dan wannan matani ba shi da wata hanya da ba ina fatan fahimci wannan to misalin al-mu'allal fi sanad shine hadith ibn jurayj abdul malik ibn jurayj rahimahullah wanda ya ruwaito an musa bin uqba an suhail bin abi salih an abi an abi wannan hadisi ya shahara kuma kowa in faɗi lafazi ne kowa na kan wannan hadisi wannan hadisin abdulmalik bin Turai jaro ya daga musa bin ukuba daga suhail bin abi salih shi kuma suhail ya roƙe shi daga babansa abi salih eh, eh, zakawan az-zayyad zakawan az-zayyad shi kuma ya roƙe daga malaminsa abdurrahman bin sahab ad-dawsi abi hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man jalasa majlisan فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما كفارة المجلس وأن الدعاء شهر راتب ويا فالأشياء فلك نعم حديثي ويا فالأشياء حديث إن كدي بإسنادي باشر ما طلعت saboda abdulmalik bin juraj tika tika ba shi da matsala sannan su hai wasu malamai sun ce tika ne wasu malamai sun ce saduq amma al'abja kuwa saduq shi yasa imamu buhari da ya ruwaya daga gare shi ba amma imamu muslim ya fitar da ruwaya ke a cikin sahih muslim to musa bin uku ba shi da ya ruwaito daga suhail ko shi fiqa sannan kuma suhail bin abi salih kamar da ni bayani wasu malaman sun ce fiqa ne wasu malaman sun ce saduk amma aqrab huwa saduk sannan baba ne huwa imam fiqa yana cikin manyan almajiran abu hurairah radiyallahu anhu to kun ji yadda isnadi yake in ka gidi zahirin isnadi ba shi da wata illa in ka ɗauke shi ka azabi ka mizani na shurut hadisin amsa za ka ga hadisin ya cika in ma ka kire hadisin sahih ko ka kire shi hasan kamar irin wannan hadisin rawi yana cikin istilahat ilmiji idan an yi malamai sun saɓani akan rawi sun kire shi fiƙa ko wasu sun kire shi saduk sai ce hasanun sahihun cikin taujihat da malamai sun ka basuwa game da abin da imamu sun yi nufi da hasanun sahih to in ka bibi wannan hadisin zahirin sa ta wannan hanya hadisi ne ingantacce ba shi wata illa akan haka an ka samu kuffar a imma da yawa sun ka saha wannan hadisin ta wannan hanya kamar irin imamu tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi ya ingantar da wannan hadisi lakin fihi illatul khafiyya cikin wannan isnadi na wannan hadisi akwai illa koyayya qadi hatun ala sihhati wadda ta soke inganta wannan hadisi wasawa fi abinda a ingantacce ko kuma daidai a cikin wannan isnadi ma rawahu وحيد بن خالد الباهلي عن سهيل عن عو بن عبد الله بن عتبة بن مسعود abin da addede a cikin wannan isnadi hanyar da ta inganta wanda addede ita ce hanyar da wahai bin Khalid ya ruwaito daga Suhai an Aun bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud an Abi Huraira radiyallahu anhu to wannan ita ce hanya to amma wasu ruwa saboda mafi yawan ruwayar Suhai ta kasance daga babansa Abi Salih mafi yawan ruwayar Suhail in ka diba cikin tarjuma suhai mafi yawan ruwayoyin suhai ta kasance ta hanyar babansa zakawan zayyat zakawan abu sale zakawan zayyat to mafi yawan ruwaya abu eh, suhail ta kasance ta hanyar babansa to shi yasa fi da dama sai sun kai kuskure har da irin irin su ibn jurai sun kai kuskure akan wannan hanya sai sun ka ambace ta kamar yadda sun ka saba bisa asalin ruwaya ba haka take ba asalin wannan ruwaya ta wannan hadisi to hali bai ruwaito ta daga babansa ba ya ruwaito ta daga au bin abdullah shi kuma daga babansa abdullah bin utba bin mas'ud abdullah bin utba bin mas'ud yana cikin almajira abu huraira ina fata an fahimci wannan shi kuma daga abu huraira sannan ya ambaci wannan hadisi yanda ya gano wannan illa shine imamul bukhari rahimahullah imamul bukhari rahimahullah shi yasa imamu buhari ke cewa la alamu lil musa sima'an min suhayl ya'ni annahu idza lam yakun ma'rufan bi akhadhi anhu wa ja'at anhu riwayat eh, riwayat ukhra man aktsara mulazamati lil musa bin uqba minhu rajjahat riwayat al mulazama shi yasa imamu buhari ka diba cikin tarihul kabir da ya gano wannan illa inda ya gano ta da ya bi hanya hadisin tiriyan tiriyan ya hada sai ya gano musa bin uquba shi ya yi kuskure saboda musa bin uquba bai da ruwaya ko ɗaya zuwa ga bai da ruwaya wadda ya biya mubasharatan daga daga suhai daga suhai to amma wasu malamai saboda yawan ruwaya da yake daga gare shi sai wasu malamai sun ka ɗauka cewa yana da ruwaya masu yawa zuwa wanda ya jiya daga daga suhail to amma da imamul buhari ya hada hanyoyin baki daya sai ya gano cewa musa bin eh, musa bai taba jin wata ruwaya daya ba daga daga suhail to aka haka sai ya gano wannan illa a cikin wannan hadisi wanda ta koyu ga malamai masu ɗimbin yawa hadda imamu tirmidhi a ciki to shi yasa imamul buhari ya da isantar da wannan ruwaya ta gehen musa bin uqba an suhail ina fata an fahimci wannan saboda haka shi musa bin Ukuba da ya zo kuma sai ya sake kuskure bayan akwai inkita a baina huwa baina suhail sannan kuma ya fitar da ruwaya ta hanyar suhail an abi salim da fitar da isa ba ta ruwaya eh, suhail an au an abdullahi bin utba bin mas'ud ina fata an fahimta to kun ga wannan yana da wahalar ganewa sai malamai waɗanda a jihadi a cikin wannan ilimi kun ga irin imam sulmi ya ingantar da hadisi ta wannan hanya amma imam buhari shi ya shafin wannan illa ya bayyana saboda haka hadisin ya inganta wannan addu'a ta inganta amma ba ta wannan hanya ba da shahara in ka ba mafi yawan littattafai na malamai za ka ga ta wannan hanya ka roki wannan hadisi ina fata an fahimta amma hanyar ta inganta ita ce wacce hanya su haila an au an abdullahi bin utba bin mas'ud ina fata an fahimci wannan to wannan shine illa misali illa a cikin isnadi sannan eh, sai ismi na biyu al-mu'allal fil matan al-mu'allal fil matan kamar da muka bada tarihi illa al-mu'allal fil matan ana nufin illa a sami illa a cikin matan yau ba cikin isnadi aka same ta ba a cikin matan misalin al-mu'allal fil matan shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito ta hanya Abdurrazzaq as-Sun'ani yace akhbarana Muammar Ma'mar bin Rashid عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت القعرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه أنا حديث مشهور cewa idan ɗera ta faɗa a cikin mai kama wanda ajami kamar kicin to kawai ku fitar da ita da wurin da ta inda ta ku yanke shi ku yasuwa amma in ta faɗa cikin mai da ruwa ma iya abu wanda ku fitar da ita eh, ku kaɗar da ita sannan kuma waɗannan ruwan duka ku zubar da su wannan hadisi malamai da dama sun rote shi abu dawud ya rote shi a cikin sunan nasa sannan malamai da dama sun rote wannan hadisi ta wannan hanya da wannan lafazi da wannan lafazi to amma imamu tilmizi shi ya shafi wannan illa ya gano cewa akwai kuskure a cikin wannan matsayi imam tirmidhi shi yayi iktishafi wannan illa cikin littafi ta al-ilal shi yayi iktishafi wannan illa ya gano cewa yadda matanin ya shahara an ka rubuta cikin littafai to wannan matanin hafa ne ba haka yake ba shi yasa imam uqala tirmidhi haza hafa imam tirmidhi yace wannan kuskure ne akhta fihi ma'amar wanda ya kuskure a cikin wannan hadisi shine ma'amar bin rashid ma'amar bin rashid wasahe imam tirmidhi yace abinda a ingantacce hadisi zuhuri an ubaydillah an ibn abbas an maimuna abinda ya inganta a ingantacce na wannan hadith shine wanda an karwaito ta hanya ubaidil imamu zuhuri daga kun san ma amarko shi ya rawaito shi ta hanya zuhuri ya rawaito shi ta hanya zuhuri to imam tirmidhi yace hanya ta inganta ita ce ta hanya zuhuri daga ubaydillah an ibn abbas daga ibn abbas an maimuna daga maimuna ga lafazin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama su'ila an fa'aratin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama hukunci game da tsira ta system wadda ta fada a cikin mai wanda a daskararri kitse faƙala alkuha wa ma haula ta annabi sallallahu alaihi wasallam ku jefar da ita da abinda a gefenta wa kulu sannan sannan ku ci kitsansa to kun ga yadda lafazin yake wannan shine lafazi ingantacce wanda shi bai shahara ba amma wancan na farko in ka jibin da tattafai mafi yawa shi zaka samu to wannan ma'amar bin rashid shi ya yi kuskure ta ya kallaba wannan matani ya kuma kawo wata ziyada a cikin wanda ba haka sauran ruwa sun karo daga imam a zuhri ba shi yasa imam turmizi ya ce wannan haka ne wannan haka ne sai nau'i na uku akwai al-mu'allal fi wal matan ma'an a samu illa a cikin isnadi sannan a samu illa a cikin matani a samu illa a cikin isnadi sannan a samu illa a cikin matani a lokaci daya hadisin na da illa a cikin isnadi sannan kuma shi na da illa a cikin matanin lokaci daya misalin wannan hadisin shine hadisin bakiya wanda ya ruwaito daga yunus bin yazid al-aini yunus bin yazid al-aini an salim an ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي sallallahu alaihi عليه wa وسلم قال man adraka akan min salatil juma'a wa ghayriha faqad adrak wannan hadisi ibn abi hatim ya ambace shi a cikin al-ilal ya ambace shi a cikin kitabul ilal ibn cikin kitabul ilal wannan hadisi bakiya ya roto wannan hadisi daga yunus bin yazid al-aini shi kuma yunus ya roto daga imam zuhri muhammad bin muslim bin shahab a zuhri shi kuma daga salim bin abdullah bin umar shi kuma daga abdullah bin umar ibn umar رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الله قيل لا الله ثبت أجريش قال ياتي man adraka raka'atan min salatil juma'a duk wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallar juma'a wa gairiha da wata sallawa da ba ta juma'a ba faqad adraka hakika ya riga ya samu sallah ina fata an fahimci wannan to haka wannan lafazin ya zo kamar da ibn abi hakim ya ambace shi a cikin ilal da wannan isnadi to amma akwai kurakurai biyu a cikin wannan hadisi kuskure na farko a cikin a cikin isnadi wanda wannan isnadin kaji ba ba shi da matsala ina fata an fahimci wannan to akwai kuma kuskure a cikin matani Da shi yasa kala ibn abi hatim rahman bin abi hatim yake cewa sa'altu abi na tambi babana wane ne ba masa abu hatim al-razi shi ibn abi hatim rahman ya samu sallala kwarai da gaske saboda ko da ya tashi ya tashi gidan ilimi ya tashi ya yi karatu wurin babansa da abokin babansa abu zur'atul razi kuma duk mayan malamai na cikin hadisi bayan sun ba shi karatu sannan kuma ya yawo ya nemi ilimi ya jawo sai rika wa babansa tambayoyi yana wa babansa tambayoyi da abu zur'a suna rubutawa suna tambaya na rubutawa akan haka tambayoyin da ya ta yi akan ruwat akan ilal mun ka samu littattafai guda biyu mun ka samu aljabu wata adi da ibn adi hatim sannan kuma mun ka samu kitabul ilal da ibn adi hatim to yake cewa sa'altu Adi an hadal hadith na tambi babana game da wannan hadith ya tambi babansa abu hatim al-razi fa qala sai abu hatim al-razi yace haza khata matan wal isnad akwai kuskure a cikin wannan hadisi a cikin isnadinsa da kuma a cikin mataninsa sai fara bayani kuskuren da akwai a cikin isnadi inna ma huwa zuhuri an abi salma yadda isnadi yake daga zuhuri daga abi salma bin abdurrahman bin auf an abi huraira haka isnadi yake anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ila da miki Allah tabbata a gare shi yace man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salat kaje da hadisi duk wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah hakika ya samu sallah ana nufin ya da jami ba ana nufin ya samu raka'a daya ba shikenan ya a sallah azhar ce shikenan ya sallah a ana nufin ya samu lada jami ina fata an fahimci wannan to wannan haka imam al-buhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahiha ta hanyar zuburi an abi salma an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah to kuskure kun ga an samu kuskure kuskure na farko an same shi da da ta bakiya wanda ya kuskure a cikin hadisin shine bakiya sai ya canza salim ya canza eh, abi salma ya canza abi salma ya kawo salim an ibn umar ya canza abi salma da abu raba baki daya ya kawo salim an ibn umar saboda kuskuren da ya samu saboda imamun zuhuri yana da ruwaya daga salim an abdullahi bin eh, umar suna da ruwaya masu yawa akan haka sannan kuma suna da ruwaya daga abi salma bin abdurrahman bin aw an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam to da yazo sai samu sai ya sai kuskure baya ambaci zuhuri an abi salma zuhuri an abi salma an abi huraira radiyallahu anhu sai kuskure yace zuhuri an salim an abdullah bin umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma baya wannan sai wurin matani kuma ya kuskure da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah shi kuma sai ya ce man adraka raka'atan min salatin juma'a wa ghairiha ina fata an fahimci ne to kun ga da malaman hadisi ke da dukka wurin alfar ko an same ka ta kuskure in dai ba haka bane malamai ba za su aiki da wannan hadisin ba sai suke sun bincike sun gano hakikanin lafazin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina fata an fahimci wannan to shi yasa hadda ibn hibbana yake cewa wannan hadisin kuskure ne kamar yadda shi da ke yaruwa shi kuskure ne yace abinda addade shine ma adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala to wannan shine misalai game da nau'uka guda biyu aqsamul hadith al mu'allal al mu'allal fi sanad al mu'allal fi matan al mu'allal fi sanad wal matan ma'an to sai abu na gaba wanda ke da muhimmanci ku sani akan illa ta yaya aka gane illa cikin hadisi akwai mai bada amsa ta yaya tun da yi bayani kan ku diba har irin su Imam imamu tirmidhi su saha hadi wanda adda illa ciki sai da imamu buhari ya gano kuma har wasu malamai ko su su inganta wani hadisi ko fa su inganta hadisi sai da kuma imamu tirmidhi shi ya gano to ta wace hanya ta wace hanya aka bi a gano illa na mala umar na'am na'am wannan yana cikin ɗaya daga cikin hanyoyin da aka gano illa a cikin hadisi shine muqarana baina marwiya tabrawi duk a haɗa wayoyin da kun zo cikin wannan hadisi to ta nan ana iya gano illa a hasanta umar har ina ta na'am malam sunanka malam aminu na'am wannan yana da alaƙa da abin da ba umar ya faɗa biya kunshi a kan jefen jam'in maruya turawi duk saboda ayin sun jama'a ruwa ya su baki ɗaya na rawi sai sun duka sun gano ɗaya bayan ɗaya to daga nan za su ɗauki shafin illali, ina da alaka da abin da malam umar ya fara akwai mai wata hanya malam shehu baka da wata hanya ina malam baharo na san yana kokari ya kawo muna ina malam baharo ko baya malam baharo ya ya bai san tambaya shi yasa ko wani lokaci yanzu waje ka zama ok to malamai sun ambaci wajen hanyoyi guda hudu waɗanda malamai ke bi su gano illa na farko al'ilham Allah subhanahu wa ta'ala ilhami daga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci kawai malamin hadisi ya karanta sai ga wannan hadisi sai ya rika jikinsa sai ya ji wannan hadisi bai inganta ba kuma da ta bincike sai gano illa to shi yasa wa kamar yadda abdurrahman bin auf mm, eh, abdurrahman ya kasancewa bin mahadi wanda ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da tasirin da takwas yake cewa illa illalul hadis ilham yace sanin illa ta hadisi ilhami ne kawai daga Allah ilhami ne daga Allah subhanahu wa ta'ala falau qulta li alim li alim bi ila al hadith min aina qulta hadha lan yakun lahu hujja da zaka tsare malamin hadisi da ya bayyana illa ki ta ka gano wannan illa to zai iya baka hujja ta kaman ma ya gano yace aina bi kaza kaza da kaza wannan ilhami ne kawai haka Abdurrahman bin Mahdi ya faɗa saboda wannan kiyayewa sunna da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saboda in suna ba a tsare suna ba ko qur'ani bai tsaruwa ina fata an fahimta shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya tsare alqur'ani mubasharatan sunna kuma Allah subhanahu ta'ala ya tayar da malamai jigajigai waɗanda sun kasa ka'idoji ta hanyar da za a kiyaye sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama saboda in babu sunna babu da za a fahimci alqur'ani mai girma babu wata hanyar da za ka bi ka fahimci qur'ani ba ta hanyar sunna ba ina fata an fahimta to shi yasa أقرام ديني ما هجيت إلهام من الله إلهام من الله وتإلا تهديتي in malamai sun kai bayani kama ibn madini yana cewa wani lokaci wasu illoli da suka bayanai a kansu sai sun tsaya ma kansu sun tunani ta yaya sun ka gano wannan illa shi yasa ibn mahdi ke cewa da zaka tambaye shi ya baka labari ta wata hanya ya je ga wannan illa ya maka bayani iyaka kawai dai ilhami ne Allah nuna maka cire wannan illa amma ka tsure shi ka ce wacce hanya ka bi ka gano wannan illa saboda abu ne wanda a ɓoye cikin hadisi ɓoye yake wanda sharuɗan da an kasa na hadisi ingantacce ya cika to amma da sun jibe shi to sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan sunna bata inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma su yin bincike ba su gano ba ta Allah ya kawo musu nan abu kan da za su gano wani abu wanda bayan sun gano shi in ka tambaye su ta yaya sun kai sun gano ba su yi maka bayani to shi yasa yake eh, ma'arifatul ilal al hadith ilham min Allah ne eh, ilham daga Allah subhanahu wataala amma wannan ya takaita da malamai masu tsoron Allah da takawa kuma masu hidima ga sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai hanya ta biyu كثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجاله وأحاديث كل واحد منهم كان يوم ممارسة كفا ممارسة هذا مشاهدة حوصة إيه نزل إيه، تيتانيا نعم تيتانيا يوم تيتانيا كوتا عملي يدا مالا ليسي يوم تيتانيا دا يكسن في حديث يا زمجين بكنشي ya zama ruwan shan koyaushe suna ciki ne sun shekaru suna cikinsa ya zama marasa wasan ya zama jinin jikinsu suna cuɗanya da shi kowane lokaci kamar da kaka cuɗanya da abinci ina fata an fahimci wannan to da sun ga hadisi mai illa za su gane saboda yawan mumarasa yawan mumarasa da suke da hadisi akan hadisi sannan kuma da sanin ruwat ɗin hadisi sun san tarihin kowa jin ruwa sun san tarihin ta su lokacin da an ka haife shi lokacin da ya fara neman ilimi da malaman da ya karatu wurin su da malamai waɗanda ya roto hadisi da gare su waɗanda asiqat da malamai da roto hadisi gare su waɗanda adda isai duka sun sani yanzu misali ka ɗauki ta hazibul kamal lilizi wanda ya yi tarjama rijal ashabu kutubu sitta dole jal ɗin imamu bukhari wanda roto hadisi a cikin su baki ɗaya da rijal imamu muslim wanda roto hadisi a cikin su da rijal ɗin abu da tirmidhi da nasa'i da ibn majah duk ya kawo tarajin ɗin su baki ɗaya ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi sannan ba su kaɗai ba da kuma littattafai da ashabu kutubu suka sun ka rubuta su ka san ashabu kutubu suka suna da wasu littattafai kamar imamu zahani da adabul mufrad da raf'ul yadai to ko su rijal din da buhari ya ambata cikin waɗancan littattafai waɗanda babu cikin sahih buhari ya ambace su haka muslim cikin kamar littafin sa al-kuna kamar irin abu dawud da cikin littafin sa al-qadar da irin tafsir ibn majah duk waɗannan da kuma eh, tirmidhi cikin da inal duk jal da ya roito biya kawo tarajim din su baki daya saboda haka za a ga rawi da malaman sa baki daya wadanda ya karatu wurin su sannan da almajiran sa sun karanto hadisi daga gare da rihilat ilmiya da garuruwan da yake wurin karatu ina ba ta an fahimta da kuma shekara wani lokaci malamai sun yi mantuwa da shekarar rasuwa wasu ruwa tana ambata yana ambata eh, tarihin da an ka haifi rayuwarsu wasu kuma eh, yana ambata tarihin da sun kara sannan ya maka bayani malamai da sun kace wannan rawi fika ne ko da in kuma da ne nista ya zama da da sai maka bayani ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to akwai malaman da ya kasance waɗannan ruwa su baki ɗaya sun san su kamar irin su imamul bukhari irinsu su abu hatim razi irin su bin ma'in irinsu imamu ahli sunna ahmad bin hanbal irin su abu zuwa taurazi irin su abu dawo da sani kamar irin hadisi kafaratul majlis ina ba ta ciwon wannan kaga inda wata hanya ɗaya gare shi ta musa bin ukuba na hadisi ya kasance da'i amma da ya kasance shi na da wata hanya daban wanda imam buhari ya fitar suwa kaga wannan hanya ta inganta sannan wani lokaci illa tana ai shiga cikin isnadi kuma ta soke matani ta soke matani tana ai shiga cikin isnadi ta soke matani idan ya kasance wannan matani ba shi da wata hanya hanya ɗaya gare kawai ya zo ta wannan hanyar isnadi kuma wani lokaci illa na iya shiga cikin matani amma isnadi ingantacce kamar isnadi ya kasance ingantacce ruwa ta sun karwace shi amma cikin matani akwai haka kamar misalin da muka ba su ajiya na hadith al maqallu na hatta eh, wa rajulun tasaddaqa fi sadaqati hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfik shimalu kaga wannan kuskure ne illa ce amma ka dai isnadin muslim dukkanin sai ka kasu baki daya to kaga isnadi na nan inda ta ce amma matani akwai illa ciki shine an samu illa ta ni taqdim ta akhir ina fata an fahimci wannan to akwai littattafan ilal da dama wanda shina da kyawo mutum ya same su saboda ilimi ne mai wahala sosai bai dole sai da yawan karatun littattafan illa shi yasa kamar da ni faɗa akwai kitabul ilal li ibn madini amma rashin sa'ad da an ka samu mafu illa juz'un yasir wanda akwai duka da kai girma wannan littafin ko shi na gane shi da wani malami mu mafarin zaharani a madina ya to mana da shi cikin aji mana ya ta yi bin makatin ban same shi ba a lokacin ban sani ba su. da shi ya tomo daga wata nusa kadima jidda wanda an an samu kaɗan mafkos inda an same shi yadda ya shahara kafin su littafai sun ɓace sannan akwai ilalul hadis ne ibn abi hatim abdurrahman bin abi hatim wannan akwai shi za ka same shi akwai wannan eh, ilalle ibn abi hatim za ka same shi a eh, wurin fesuwa da dama a cikin shagunan fesuwa sannan akwai al'ilal wa ma'arifatu rijal li ahmad bin hanbal li ahmad bin hanbal ko wannan littafi matbu al'ilal wa ma'arifatu rijal li ahmad bin hanbal li ahmad bin hanbal wannan littafi makubo akwai shi sannan akwai ilalul kabir ne tirmizi ilalul kabir ne tirmizi kowannan ba a same shi duka ba ba a same shi duka ba sai juzu'i biyu kawai za a gane su a jami'in cikin juzu'i guda amma shi babban littafin ilal nashi ilal kabir ba a same shi ba sai wani tashi daga ciki sai sai sha kundu na ilal na zaɓa kutuli shi ne suna littafin al'ilal alwarida fil ahadisin annabawiya al'ilal alwarida fil ahadisin nabawiya na abul hasan علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن نعمان بن دينار البغدادي دار القطني رحمه الله نعم إمام دار القطني لتاتي لتاتي شنو العلل الواردة في الحديث النبوية العلل الواردة في الحديث النبوية wannan littafi الحمد لله an يعني kammala lokacin da yana madina eh, har ya kare zuwa mujallabi na goma mujallabi na goma to alhamdulillah duk ina da su goma ɗin amma ciko abba ni da ma wani aboki na ɗaya madani magana da shi ya ce yanzu an buga ciko an kara mujallabi hudu mujallabi hudu amma lokacin har ya bar madina zuwa masallaci na goma shi an na ƙarshe wanda an kai suwa kuma alhamdulillah da ina da ina da su to wannan daru kutumi ya shahara kwarai kan wannan fanni duk da cewa ya zo musu akhi ya yi magana Allah ya masa baiwa game da illa sai san ka samu wannan lissafin za a ga hadisai da dama waɗanda ka jan mashahurai amma ka ga ya ambace su cewa min hajji tariki illa ko da wannan lafazin fiha illa ina fata an fahimci wannan to wannan takaice kenan game da hadith al mu'allal to sai mu tsaya nan insha Allah mu dan tsawai da kadan <laughs> da cewa akwai abubuwan da ya kamata a ambata a janatul illa kamar da hakin ya ambata kusan 40 da wani abu amma waɗannan yana ganin sun ishe mu insha Allah ta'ala na sai tambaya akwai tambayoyi insha Allah lokaci yayi ko babu tambaya ba wa alaikum a ai da an samu illa cikin hadisi ta wannan hanyar hadisi ya zama da'i sai dai idan ya kasance matanin hadisi yana da wata hanya daban to sai mu ce kamar hadisin kafaratul majlis ina ba ta ka gane amma ta hanyar Musa bin ba. kaga wannan hanya inda ita ɗaya gare mu na hadisi ya zama da iti saboda a cikin shirutun hadisi hamsa adamun illa salamatu minal ilal insha Allah sai a hankuri mun tsawaita yau akan <laughs> wannan babi sai gobe insha Allah ta ya akwai tambayoyi sai mu tsaura insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wasu wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته